Matiyu Sura ashirin da ɗaya Shigar mai nasara Da suka yi kusa da Urushalima, suka kuma kai betifaji da yake kan Dutsen Zaitun, sai Yesu ya aiki almajirai biyu, yana ce musu, Ku je ƙauyen da yake gabanku, nan take za ku ga wata jaka a ɗaure tare da ɗanta kusa da ita. a can, ku kwance su ku kawo mini, in wani ya yi muku wata magana, ku ce masa Ubangiji yana bukatarsu, zai komai da su nan da nan. Wannan ya faru ne don a cika abin da aka faɗa ta bakin annabin cewa, Ka ce wa Diyar Sihiyona, Duba, sarkinki yana zuwa gare ki, mai tawalu'u yana a kan jaki. a kan aholaki ɗan jaki Almajiran suka tafi suka yi kamar yadda Yesu ya umarce su, suka kawo jakar da ɗanta, suka shimfiɗa mayafansu a kansu, Yesu kuma ya zauna a kansu, wani babban taron mutane suka shimfiɗa mayafansu a kan hanya, yayin da waɗansu suka sassari rassan itatuwa. suka shimfiɗa a kan hanya, taron mutanen da suke gabansa da kuma waɗanda suke binsa a baya suka yi ihu suna cewa, Hosana ga ɗan Dauda, mai albarka ne wanda yake zuwa cikin sunan Ubangiji, Hosana a cikin sama. Sa'ad da Yesu ya shiga Urushalima, dukan birnin ya ruɗe, ana ta tambaya, Wane ne wannan? Taron mutane suka amsa, Wannan shi ne Yesu, annabin nan daga Nazaret a Galili. Yesu a haikali Yesu ya shiga filin haikali, ya kuma kori duk masu saya da sayarwa a can, ya tutture tebur masu canjin kuɗi da kuma kujerun masu sayar da tantabarai, ya ce musu, A rubuce yake, za a ce da gidana gidan addu'a, amma kuna mai da shi kogon ’yan fashi; makafi da guragu suka zo wurinsa a haikali, ya kuwa warkar da su, amma da manyan firistoci da malaman dokoki suka ga abubuwan ban mamakin da ya yi, yara kuma suna ihu a filin haikali suna cewa, Hosanna ga Ɗan Dauda," sai fushi ya kama su. Suka tambaye shi suka ce, Kana jin abin da waɗannan suke faɗa? Yesu ya amsa ya ce, I, ba ku taɓa karanta ba cewa, Daga leɓunan yara da jarirai, kai, Ubangiji, ka hiryawa wa kanka yabo? Sai ya bar su, ya fita daga birnin, ya tafi Betani, inda ya kwana. Itacen ɓaure ya yanƙwane. Kashegari da sassafe, yayinda yake kan hanyarsa ta komawa cikin birni, sai ya ji yunwa, ganin itacen ɓaure kusa da hanya, sai ya je wajensa amma bai sami kome a kansa ba sai ganye, sai ya ce masa, Kada ka ƙara yin ’ya'ya, nan da nan itacen ya yanƙwane, sa'ad da almajirai suka ga haka, sai suka yi mamaki suna tambaya. Yaya itacen ɓauren ya yanƙwane nan da nan haka? Yesu ya amsa ya ce, Gaskiya nake gaya muku, in kuna da bangaskiya ba kuwa da wata shakka ba, ba kawai za ku iya yin abin da aka yi wa itacen ɓauren nan ba, amma za ku ma iya cewa dutsen nan, Je ka, ka jefa kanka cikin teku, sai ya faru, in kun gaskata. za ku karɓi duk abin da kuke roƙa a cikin addu'a. An tuhumi ikon Yesu Sai Yesu ya shiga filin haikali, yayinda yake koyarwa, sai manyan firistoci da dattawan mutane suka zo wurinsa suka yi tambaya, Da wane iko kake yin waɗannan abubuwa, kuma wa ya baka wannan iko? Yesu ya amsa ya ce, Ni ma zan yi muku tambaya guda, in kuka ba ni amsa, ni ma zan gaya muku ko da wane iko nake yin waɗannan abubuwa, baftismar Yohana daga ina ta fito, daga sama ce ko daga mutane? Sai suka tattauna a junansu suka ce, In muka ce daga sama, zai ce, To, me ya sa ba mu gaskanta da shi ba?’ In kuma muka ce daga mutane, muna tsoron mutane, gama duk sun ɗauka Yohanna annabi ne, saboda haka suka amsa wa Yesu suka ce, Ba mu sani ba, sai ya ce, Ni ma ba zan gaya muku ko da wane iko nake yin waɗannan abubuwa ba. Misalin ’ya'ya biyu maza Me kuka gani, an yi wani mutum. wanda yake da ’ya'ya biyu maza, sai ya je wajen ɗan farin ya ce, Ɗana, yau tafi gonar inabi ka yi aiki, ya amsa ya ce, Ba zan tafi ba, amma daga baya ya sake tunani ya tafi, sai mahaifin ya tafi wajen na biyun, ya faɗa masa irin magana guda, sai ya amsa ya ce, Zan tafi, ranka ya daɗe, amma bai tafi ba. Wane ne cikin yaran nan biyu ya yi abin da mahaifinsa yake so? Suka amsa, Na farin, Yesu ya ce musu, Gaskiya nake gaya muku, masu karɓar haraji da karuwai suna riga ku shiga mulkin Allah, gama Yohana Mai Baftisma ya zo wurinku don ya nuna muku hanyar adalci, ba ku gaskanta shi ba, amma masu karɓar haraji da karuwai sun gaskata, har ma bayan kun ga wannan, ba ku tuba kun gaskata shi ba. Misalin ’yan haya Ku saurari wani misali, an yi wani mai gona wanda ya yi gonar inabi, ya kewaye ta da katanga, ya haƙa wurin matsin inabi a ciki, ya kuma gina hasumiyar gadi, sa'an nan ya ba wa waɗansu manoma hayar gonar inabin, ya kuma yi tafiya, da lokacin girbi ya yi kusa, sai ya aiki bayinsa wajen ’yan hayan su karɓo masa ’ya'yan inabi, amma ’yan hayan suka kama bayinsa, suka doki ɗaya, suka kashe ɗaya, suka kuma jajjefi na ukun. Sai ya sāke aiken waɗansu bayi wurinsu, fiye da na da yawa, amma ’yan hayan suka yi musu kamar yadda suka yi wa na farin, a ƙarshe sai ya aiki ɗansa a wurinsu ya ce, Za su girmama ɗana, amma da ’yan hayan suka hangi ɗan, sai suka ce wa juna, Wannan shi ne Magajin ku zo mu kashe shi mu ci gādonsa, saboda haka suka kama shi, suka jefar da shi bayan katangar gonar inabin, suka kashe shi. To, idan mai gonar inabin ya zo, me zai yi da ’yan hayan nan? Suka amsa suka ce, Zai yi wa banzan mutanen nan mugun kisa, ya ba da hayar gonar inabin ga waɗansu ’yan haya, waɗanda za su ba shi rabonsa na amfanin gona a lokacin girbi Yesu ya ce musu, Ashe, ba ku taɓa karanta a cikin nasi cewa, Dutsen da magina suka ƙi, shi ne ya zama dutsen kusurwar gini, Ubangiji ne ya aikata wannan, kuma abin mamaki ne a idanunmu? Saboda haka ina gaya muku cewa, za a karɓe mulkin Allah daga gare ku, a ba wa mutanen da za su ba da amfani, duk wanda ya fāɗi a kan dutsen nan zai kakkarye, amma duk wanda dutsen nan ya fāɗi a kansa za a murƙushe shi, da manyan firistoci da Farisiyawa suka ji misalin Yesu, sai suka gane cewa da su yake, suka nemi hanyar kama shi. amma suka ji tsoron taron, don mutane sun ɗauka shi annabi ne.